أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب yanzu ku muminai kuna zaton za ku shiga aljanna ba tare da bala'in irin wanda ya samu waɗanda suka wuce ya same ku ba talauci da rashin lafiya sun same su an girgiza su da ababen tsoro har sai da bala'in ya kai su zuwa ga gaugawar neman nasarar Allah manzo da muminan da suke tare da shi suka ce yaushe nasarar Allah za ta zo ku saurara nasarar Allah tana kusa ga waɗanda suka yi imani da shi suka dogara da shi